Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana a kan mitoci 25, 31, 41 da kuma mita 60, sai kuma kilo 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya jin mu a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM da ke birnin na Yamai. Sai kuma tashoshin da suka hada da rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalol da kuma niya. Za kuma iya sauraron mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a VOA Hausa.com. Jama'a masu saurara salamu alaikum Usman Ahmad ne tare da Jummai Ali muka sake dawa a shirinmu na dare yau Asabar shida ga watan Maris shekarar 2017 daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC a gafarce ni watan Mayu. Da farko za ku ji labaran duniya cikakku. Assalamu alaikum ga labaran mai karanta Jummai Ali. waɗanda suka cancanci yin zaɓe a ƙasar faransa suna shirye-shiryen zuwa rumfunan zaɓe gobe lahadi idan allah ya kai mu domin zaɓen shugaban ƙasa na fidda gwani Zaɓen na gobe na iya zama farar wani babi a dangantakar ƙasar da sauran ƙasashen turai kowane ne ya ci zaɓe ƙididdigar da aka yi a ƙarshen yaƙin neman zaɓe ya nuna emmanuel macron akan gaba sosai da farin jinin kashi 62 daga cikin ɗari. yayin da Marine Le Pen wadda ba ta ƙaunar baƙi ko kuma 'yan gudun hijira take da farin jinin kashi 38 daga cikin ɗari. Jama'an 'yan sanda sun ce akalla mutane 34 ne suka mutu yau asabar a ƙasar tanzania lokacin da wata bas da ke jigilar ɗalibai da malamai ta yi karo kwamandan 'yan sandan yankin arusha charles mukambo ya ce mutane hudu ne suka ji rauni a hatsarin da ya faru a karatu bas ɗin yana jigilar ɗalibai da malamai na makarantar firamaren Lucky Vincent na Arusha waɗanda za su je yin jarrabawa. Shugaban makarantar Innocent Wushi ya ce ɗalibai maza goma sha biyu da 'yan mata goma sha bakwai suna daga cikin waɗanda suka mutu. Yanzu haka 'yan sanda da hukumomi suna ƙoƙarin fitar da gawawwaki daga cikin bas ɗin da ke ƙarƙashin wato tsakanin itatuwa inda ta yi hatsarin. To waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'ai da shaidun gani da ido sun faɗa wa muryar Amurka cewa 'yan yakin sa kan ƙungiyar Al-Shabaab ta ƙasar Somalia sun filla kawunan sojojin gwamnati guda biyu da suka kama yau Asabar kusa da garin Mahade kimamin kilomita 35 arewa da Johar da kuma babban yankin Shabele. kwamandan bataliyan sojan Somalia ta Talatin kanal umar ali ado ya faɗa wa sashen Somalia na nan muryar amurka cewa 'yan yatsan sa kan sun tara wata motar farar hula sojojin biyu suna cikin motar kuma ba sa bakin aiki 'yan yakin sa kai sai suka tilasta musu fita daga motar suka kai su wani ƙauye da ke kusa suka fallaka wannan su. a halin da ake ciki kuma jama'an amurka sun ce jiya juma'a in yakin sa kan kungiyar al-shabab din suka kashe wani sojan amurka na musamman suka raunana uku daga cikin sojojin amurka da suke taimakon sojojin somaliya sojan kundin balan amurka da ya mutu shine sojan amurka na farko da aka kashe a ƙasar somaliya da yaƙi ya daidaita tun lokacin da aka fara mummunar fafatawa a 1993 ɗaruruwan mata sanye da fararen sutura ne suka je rungwano a yau asabar a caracas babban birnin ƙasar venezuela domin ci gaba da zanga-zangar da aka yi fiye da wata ɗaya ana yi domin nuna wa shugaban ƙasar nicolas maduro rashin amincewa gangamin da aka yi wa asabar da shugabannin masu hamayya da kuma wakilan majalisar suka jagoranta sun yi jerin gwano zuwa ma'aikatar harkokin cikin gidan ƙasar. domin yin allah wadai da yadda ake musgunawa masu zanga-zanga waɗanda jama'an tsaro suke amfani da barkonun tsohuwa a kansu an yi zanga-zanga ce kwana ɗaya bayan an harba wani matashi a ka a lokacin da aka yi gama tsakanin masu zanga-zanga da jama'an tsaro labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a washington har yanzu ana tare da sashen hausar ne na murya amurka yanzu kuma ga shirinmu na gaba tsintsiya Maɗaurin maɗaurinki ɗaya Assalamu alaikum masu sauraron tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. A ci gaba da tattaunawa da wakilin sashen Hausa Hassan na kai na yayi da Malam Salisu Sani Idris na kamfanin dillancin labarun Najeriya da kuma Malam Ali Alkari, mataimakin edita kuma edita mai kula da harkokin labarai na jaridar People's Daily sun yi magana akan abin da ya kamata a yi da yake galibi wasu kafofin yada labaru. ba ba su kulawa da ƙa'idodin aikin ɗan jarida ga abin da malam salisu sani idris ya ce to mafita shi ne ake nema ku mafita a cikin wannan um, al'amari shi ne na farko na taɓa jin minista na yada labaru na najeriya wanda ya gabata alhaji eh, mr labarab mako ya kawo wani amin wanda ni ma na yadda da wannan tunanin na shi yake cewa akwai bukata ya zamana an samu regulatory agency na harkan jarida kamar yadda misali kungiyar lauyoyi take yau a najeriya baka isa ka je kana rataye eh, menene rigar lauyi kana a fiyarin a kotu ba idan ba ka je kayi wannan training school na law school an zo an kira ka an kolin din ka ba ba sannan ko da kana da digiri a harkar lauya akwai kuma society of engineers wanda akwai mataki-mataki da suke bi kamin a baka wannan sihir ɗin da zaka iya practice da shi haka ma quantity so akwai bukatan ya zamana akwai wata organization wata kungiya wata ma'aikata wanda koda da haɗin gwamnati ne da haɗin private ya zama an ƙirƙiri wannan ma'aikatan wanda ita ne za ta dinga lasensin ko kuma kula da wa shiga aikin jarida waye ne zai fita aikin jarida saboda hakan shi ne zai ba da daman a fidda wa fasa gurbi a ciki sannan kuma a dinga kulawa da maganan horo a inda aka samu batanci muna da national nigerian press council amma nigerian press council a ainihin inda ta samu karfinta da za ta kula da harkoki na aikin jarida ita kungiyan masu gidajen newspapers na najeriya sun kai ta kara tun 1999 ana nana ta shari'a har yanzu ba a gama wannan shari'a balle ta samu karfin da za ta gudanar da wannan amma duk da haka dokokin da aka shirya a wurin ba su da karfin da za su cimma wannan burin so akwai bukatan ya zamana an samu wata organization wanda za ta regulating harkokin 'yan jarida to nbc eh, um, nigerian press council suna da wannan daman amma ba su da karfin da za su iya yin horo yadda ya kamata na biyu ita kanta na nbc akwai bukatan a ce hukumar kula da kafin watsa labarai na radio da television na radio da television na najeriya na farko ya kamata ya zama duk da cewa alhamdulillahi wannan sabon gwamnati da ta zo da kuma bayanin da shi ainihin shugaban wannan hukuma din ya yi ishaq maduba kwanan nan da ya yi kwanan jos sati biyu da ya taro da manema labarai ya tabbatar da cewa yanzu nan an ba su gashin kansu suna aiki ba kamar irin abin da ya wuce a baya ba to akwai bukata a bar wannan ma'aikatan ta yi aikinta yadda ya kamata da yawa za ka tarar da mutane ba su da wani makafan yada labarai da suke aiki da ita amma suna da wannan ID card din kuma sun ɗauki wannan ID card ya zama musu kamar wani license ne ko ina suna shiga da ita suna ce su ma'aikatan jarida ne to ya kamata yuje ta yi wani abu akan wannan al'amari alhaji ali ina gare ka a bangaren ka kaga wani lokacin gaske magana shine akwai zargin da ake cewar wasu daga cikin yan jaridu suna karin gishiri a labari duba irin waɗannan abubuwan gama an ce wake ɗaya shi ke ɓata miya menene abin da ya kamata ita ƙungiyar yan jaridu ta yi da kuma sauran hukumar da suke sa ido domin tabbatar da irin wannan sakaci baya faruwa to amsa ta kan wannan shine bari dan koma baya don na ya gini sannan dora wannan magana ta kai bayanin da ma salisu ya yi da wanda ka kara kan kwamacalar aiki kun yi dogon bayani kan wannan to akwai wani abin da yake sabo da shi ne ya daɗa ta'azzara kwamacalar yanzu social media yanzu kowa ɗan jarida ne in dai kana da waya da data ka rubuta abin da kake so kawai ka tura da mai in muka fahimci wannan sai mu fahimci maganar wannan karin gishiri akwai wanda suna da gidan jarida da suke wa aiki amma malalata ne mutum ba zai fita ya yi abin da ya kamata ya yi na dan jarida ya bi labari ya bi kwakwafi ya kira wancan ya kira wancan kira wallahi kusan kullum ne a ofis sai mun yi waya mun yi faɗa da wasu domin kafin a zaɓi duk labaran da za su fito da me duk labaran da correspondent ɗinmu ko daga ina kake zaka ka turo ma sai na karanta dukkan labaran da suke online muhimmai akwai wanda kawai zaka gani ya jira ne ba inda ya je sai da yamma ya duba waɗannan social media ɗin kawai sai ya ɗau wani abu wanda ya ga ana surutu akan sayan trending in a jihar da yake ne sai ya ɗauko sai ya ɗan karkaɗe shi ya mai ɗan gyara wani abu sai ya turo maka da sunansa zaka kira shi kai masa fada wani ma ka rubuta masa takarda ka bashi kweri da me da sauransu ka nuna masa cewa wuri kaza ka ga wannan labarin ƙarya kake baka san wannan labarin baka ce ba baka bi diddigi ba kana zaton anan kawai muna zaune ne kawai shi kenan da abin da muka turo mana sai mu ɗauka. to akwai waɗanda suke irin wannan suna allah allah su tura labari zuwa kafa watsa labaransu babbar matsalar kuma da ta shafi ƙasar gaba ɗaya shine ainihin yadda ba wata hukuma wanda za a kawo wasu ka'idoji na kan wannan harka ta social media yanzu bara national assembly ai sun so su kawo wata doka daman doka akwai ta ana so a kara mata kaifi ne aka yi ta surutu aka mai kuma wanda suka yi nasara wanda suke yan social media din ai ta zagi za a tauye mutane haƙƙin faɗan albarkacin baki za a yi kaza sun ɗauka albarkacin baki ne kana da yanci demokuraɗiyya ce kai karya ka zagi wanda kake so ka ɗauko hoton da aka ɗauka shekara biyar shida da suka wuce kama ka shi ka ce jiya ne aka kashe wannan a wuri kaza kaga wannan duk da hankalin mutane yake to babban illa shine yanzu ta 'yan siyasa manya sun fara bin wannan tawagar satin da ya wuce akwai wata jiha da na je kan harkar wannan aiki da sauransu sun kikkira editor da ne da sauransu amma na ga bayan waɗanda suka kira ɗin shi wanda ya yi coordinating abin kamar consultant ne fiye da rabin waɗanda aka kira irin wannan matasa ɗin ne wanda ba su da jarida ba su da aikin ba su da kawai su 'yan social media ne wani ice kawai shi twitter handler ne wani ice wannan facebook blogger kasan da wannan wata a lagos linda okeji eh, ta yin blog tana ta abin nan ta suna kenan da ta suna 'yan siyasa da aka zo abin nan suka jawo ta jiki ta samu kuɗi saboda duk abin da ta rubuta za a ga ɗaruruwa mutane suna ta sharhi kai suna ta commenting ana ganin duk abin da ka faɗa ana jin ta shikenan ta je ta sai gida na wajen miliyan hamsin a laiki da manyan motoci ta buɗe ofis shikenan kowane saurayi da kowace yarinya suka haukace su ma bloggers ne su ma yan social media kowa kaza to yanzu gwamnoni sun fara kiransu za su zagi duk wanda muke so su zaga za su yi karyar duk abinda da suke so su yada ta da wallahi to yanzu abin da ake ciki kenan kaga yanzu baka iya waye zai iya regulating nan wannan social media kuma ina so mutane wanda suke sauraron su gane cewa kowa daga waje zai iya taimaka wajen rage karfin wasu duk wanda kaga ya rubuta wani abu da sauransu akwai software din da ake sawa a kan duk wanda ka danna like din nan kana daga cikin followers din sa kenan idan ya rubuta abu ya samu likes guda ɗari gobe ya rubuta wani ya samu layik talatin sai a hada da ɗarin jiya ya a hankali za a hada na wata shida na wani abin nan sai ga wanda ba wanda ya san shi ko a unguwarsu amma in ya je wajen waɗanda zai sai da kansa sai ya buɗe ya ce yana da followers dubu ɗari da kaza sai sa shi a list su sai masa sabuwar waya ta dubu ɗari da hamsin dubu ɗari biyu a rika bashi kuɗin data ana meme ana ba kuɗi kawai wa ake so ya zaga wallahi wallahi ina tabbatar maka wannan cikin garin nan na san jam'iyyun siyasa na san 'yan siyasa waɗanda sun hayi mata sun hayi mutane suna biyan su kuɗi kawai don su zagi wanda suke so su sa ƙarya yadda suke so social media ce ba to sai an samo hanyar da za a yi in ba haka ba wannan kwamacalan muna ta nuj muna ta kaza kaza kuma wannan ta zo ta ƙarshen shirin kenan sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu muke gayyatar ku domin jin wani shiri na tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. A tuna fa kowa yana da gudunmawar da zai bayar wajen tabbatar da an samu zaman lafiya da kwanciyar hankali da kuma ci gaban ƙasa. Lafiya. To ana fawa tare da sashen Hausan ne dai har yanzu na murya Amurka a Washington DC muna da wani ɗan labari da muka ɗan samu da ɗumi sa amma idan wakilinmu a can gida ko abokin aiki mun same shi ta waya za mu koma gare shi amma yanzu ga Ibrahim ka almasi da shirinsa na gaba. Assalamu alaikum masu saurari barkamu da sake saduwa a shirin mu na jawabai daga dattawa. kamar kowane makon ga gogon naku yan hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a najeriya a mako mai shudewa Majalisar Dattawa ta samu sakataren gwamnati Babacir da laifin amsar tukwicin naira miliyan 507 daga kwangilolin Arewa maso gabas. Shugaban kamfanin NNPC kacal labaru ya ce ya gana da shugaba Buhari da kafafe ke magana kan jinyar da yake yi. Mun tattauna na awa ɗaya da 'yan kai kaga dai wanda ba shi da lafiya ba dama ka tattauna da shi. Baya ga tura tsohon gwamnan su lami da gidan wakafi kan tuhumar tunzar jama'a, kotu ta ba da belin tsohon gwamnan Neja baban gida Aliyu kan tuhumar almundahana. Koli kuma ta tura ci gaba da sauraron shari'ar shugabancin PDP zuwa 25 ga wata. Ga barista mai dubu na yarkwatar jam'iyyar. Ba su da hurumi su sa wani kara a sunan PDP. Rashin fitar da rahoto ko matakin 'yan sanda kan cewa sun gano takarda a gidan sanata Goje da ta zargi shekarau da kitsa halaka Sheikh Jafar marafan hunto Aliyu Muhammad ya kalubalanci 'yan sanda. In kuwa ba haka ba ne ya kamata su kansu 'yan sanda su ce sun yi kuskure domin babu wanda ya wuce kuskure. Yayin da garin mai yama kibi ke shan jajen guguwar da ta shafi garin ke kada fari Gombe kuma ana ta'aziyar rasuwar tsohon malamin allo Malam Yahuza. Nasura da Mailika Yamurar Amurka daga Abuja. Najeriya. Haka fa, to yanzu za mu ɗunguma zuwa zauren jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai yau su ne mai martaba sarkin Ningi a jihar Bauchi Alhaji Yunusa Muhammad yaya da shugaban kungiyar Masihiyawa ta Hausawa da Fulani Kirista a Najeriya Janar isyaku Ahmad dikumarabus Bari mu fara da mai martaba sarkin Ningi. wanda ya ce a daina ganin laifin mai martaba sarkin Kano Sanusi Lamidu Sanusi saboda kawai ya faɗi gaskiya game da matsalolin arewacin Najeriya a maimakon haka a ɗau harmar gyara. To, rantuka da ake yi na rashin ci gaban arewa ko kuma arewa maso gabas ko kuma arewa maso yamma ni a nawa ganin lalle kamata yi manyan arewa da gwamnatocin arewa da mu na addini a zauna a duba menene matsalolin nan. Salamu alaikum. Amin alaikum salam. Ta Malam uh, Ibrahim Alfahamed barka da warhaka. Barka da Usman. Yawwa mun tsaida wannan shirin ne domin mu ji uh, labari da dumi-dumin shi da muke ɗan samu wanda muka ci to bari mu taɓo ka mu ji me ke faruwa ne? wato akwai rahotanni da dama da suke fitowa a yau din nan kwanci cikin awa guda da ya shige cewar an sako wasu daga cikin ɗalibai mata na makarantar sakandaren chibok da 'yan kungiyar nan ta boko haram suka kama suka yi garkuwa da su kwance suka tafi da su mm. to abin da ke faruwa shine har yanzu dai ita gwamnati a hukumance bata fito ta ce a wannan labari gaskiya ba ne amma akwai kafofi da dama da suke faɗin cewa an sako wasu daga cikin waɗannan 'yan mata hmm. daga kimanin guda 62 hmm. zuwa 82 hmm. daga cikinsu kuma a yanzu haka ana tattara su a garin banki da ke bakin iyaka da ƙasar kamar wato kusa da garin wato kumshe kenan kamar yadda aka sani a wannan wurin aka sako yan matan cibok din nan su guda 21 waɗanda aka sako su kwanakin mm, baya. Eh. To amma misali a Hajji Ibrahim wannan maganar raɗe raɗin da kace duka gashi na ya cika don mun ga gani ma nan wasu social media da wasu kamfanoni sun ɗauka. Shin mm. sojoji ne suka kwato su a waiwai din koko kawai sakin su aka yi an gan ne yaya abin yake zuwa a wai din. ba sojoji ne suke a kwato su ba bisa labaran da muke ji cewa ci gaba da tattaunawar da aka yi ne idan ka tuna ma wato na farko daga cikinsu mm. an sako su ne bayan tattaunawa tsakanin hukumomin najeriya da su 'yan kungiyar ta boko haram tare da shiga tsakanin wasu hukumomi kamar jami'an kasar switzerland mm. da 'yan kungiyar agajin likitocin nan ta msf ko medicines and frontier mm. da dai makamantansu to a wannan karon ma an ce abin da ya faru kenan mm. kuma ɗazu-ɗazu na muke magana da wani babban jami'in tsaro a nan najeriya wanda ya ce ba su iya so a faɗi sunansa mm. tunda baya da wato izini na magana kan wannan batu mm. ya ce ba zai iya tabbatar da gaskiyar cewa an sako su ba amma abin da zai iya faɗa min shine cewa akwai wani abu game da wannan batu da ke faruwa yanzu haka da muke magana nan a garin banki da ke jihar borno to mun gode sosai a mal ibrahim sai kuma in allah kai mu mun samu cikakken bayani ko in ka jiyo ka tantubo mu mun gode sosai to insha allah allah ya taimaka yawa da suke addabar waɗannan yankuna ake danganta mu kullum da talauci da jahilci da rashin ci gaba da sauran ire-iren abubuwa marasa daɗi bisa gaskiyar al'amura idan an danganta rashin ci gaban nan namu da jahilci da al'adu wanda muke danganta su da addini wanda ko ba ruwan addini da su da rashin tarbiyya wato in an danganta wannan al'amura ba zan ji mamaki ba kamar yadda mai martaba sarkin kano ya faɗa yana da wuya a fahimce shi da wuri shi wannan bawan allah mai martaba sarki allah masa kwakwalwa ta musamman to su kuma irin wannan mutane za su yi magana ne a dunkule don haka kwakwalwa irin tamu wanda ba ta kai tasa ba ba za mu iya fahimtar al'amuransa daga laje ba amma idan an ba a hankali lallai da ma'ana waɗannan yankuna namu yau su ne muka fi jahilci duk najeriya tafiya karatun allo duk duniya ba inda ake yinsa ba inda za ka samu an ce haka kawai mutum ya je a tara masa yara ɗari ɗari biyu ba a ma san malamin ba yaro shekara tara shekara takwas daga misali kwantagora a kai shi unguru ko daga ilorin a kai shi wacescom ba abinci ya hannun kowa malamin ma bai san sosai ba sai dai ya yi tabara a gari karacin bai samu ba ina ganin waɗannan an ce an danganta waɗannan jinsin mutane da aikin ta'addanci bai kamata a musanta ba domin wani yaron in an kai shi wannan makaranta wani yaron ba da iyayen kenan har abada shi ne nake ganin irin wannan zancen ya taso ba musu za a yi ba sai a tsaya ne a zauna a duba menene ya kamata me gaskiyar abin nan ko menene mafita domin abin nan ma fa ban ganin da ake yi sa'adu zangur ya yi wannan a cikin wakarsa tun 1947 ya ce maskar arewa yara musu bara a cikin birni da makarantun tsangaya sun yafi da fatar bunsuru ala ba ku ba samu abin miya babu shakka sai mun sha wuya to yau ga shi yau ana ce abin da sa'ad da gudu na faɗi haka ne kuma ko me za mu samu ko me potentialist ko me arzikin da Allah ya mana idan ba mu da ilimin sarrafar da shi ai talauci ko ba zai bar mu ba to wannan al'amari ya shafi al'adunmu ya shafi tarbiyyarmu kuma zancen almajirshin nan na makaratun allo da auratayyar nan barkatai a yi duka suna cin abubuwan da suke wa mutanen arewa da baibayi don haka bai kamata mu gurɓata al'adun nan addinin mu ba abin fa da malama suka gaya mana cewa ya'yan nan da muke haifa Allah ubangiji ya ce ya ba mu amana ne a mu tarbiyyar da su mai musu dukkan abin da ya kamata har inda za su kai sun samu rayuwa su zaman kansu ka ɗauki yaro shekara bakwai shekara takwas ka ba da shi ya tafi wajen mil dubu ya ba tare da kai ka ba san ba ka san shan ba ina amana nan lallai ne mu haɗu mu fahimci wa'annan al'amura da suke yi wa ci gaban arewa tarraki. Shi ma janar Isiyaku Ahmad Dikko ya ce dole ne a fuskanci gaskiya a arewacin Najeriya muddin ana son abubuwa su daidaita. Jama'a 'yan uwana 'Yan Arewa Assalamu alaikum. Ina magana a matsayina na dattijo, kuma ba zan yi siyasa ba. Akwai abubuwa da nake gani da suke mu a Arewa. Na fari shine talauci, na biyu jahilci. Ni a ganina in za mu kawo da jahilci da talauci to za mu samu ci gaba. Muna da waɗanda Allah ya ɗora su a kanmu masu mulkin mu. su ya kamata su duba to za ka ga ko ina in kai magana yanzu in ka je ka ga in bara ce mutanen mu ne ke yawo suna bara in ma almajircin ne yaran mu ne ke a yanzu in boko haram ne duk yaran mu ne shaye-shayen nan iri-iri kwaya ce goskolo ne eh, mine ne ne eh, eh, solution gwata ne mine ne duk yaran mu ne to me yake kawo wannan idan da yaran nan suna da ilimi za ka ga bambanci jahilcin nan shi yake ƙara jan mu baya ta waɗannan abu biyu in za mu iya kau da jahilci da talauci daga cikinmu za mu samu ci gaba saboda duk waɗannan shaye-shayen da boko haram da menene ni ina tabbatar maku cewa yawancin shi waɗannan abubuwan ne suke kawo wannan don rashin aikin yi ne da jahilci yake sa da mutum ya zo ce maka haka sai ka bi shi ɗan boko haram nawa ake ba su kai ka yaro yana nan bai samu abin da zai ci ba ka zo ka ɗauki ɗari biyar ka ba to ai ibrahim ka almasi anan zamu ɗan dakatar da kai bari mu je ga labarin wasanni a takaice aski ya zo gaban goshi a gasar firimiya ta Ingila. Fafutukar da kungiyar kwallon kafar Tottenham take yi na ganin ta lashe gasar ta bana ya haɗu da babban cikas sada jiya Juma'a West Ham ta doke ta da ci ɗaya da nema. Tottenham ce kaɗai kungiyar da ke barazana ga Chelsea da yanzu haka ke saman teburin gasar tare da bambancin maki hudu kacala tsakanin su a wasanni na 34 na gasar. To sai dai wannan kashin da ta sha a mako na 35 kan iya ƙara yawan tazarar maki idan Chelsea ta yi galaba a wasanta na wannan makon da Middlesbrough a gobe Litinin. yanzu haka dai chelsea din na bukatar nasara a wasanni biyu ne daga cikin hudu da suka rage mata domin ta lashe gasar ta bana to sai dai mai horar da 'yan wasan tottenham din mauricio pochettino ya ce har yanzu bai saki kari ba ga fatan lashe gasar duk da yake ya yarda cewa abu ne mai wuyar gaske a halin da ake ciki kuma kungiyar manchester city ta sami darewa a matakin ta uku a teburin gasar ta premier bayan da a yau ta lallasa crystal palace da ci biyar da nema City din ta daidaice yawan maki ne da Liverpool da ke ta hudu, to amma tana samanta ne da yawan zura kwallaye. A fafutukar karkare kakar wasanni a cikin kulab hudu na saman teburin gasar ta Premier, a gobe Lahadi za a yi karon battar karfe tsakanin Arsenal da Manchester United a filin wasan Emirates na Arsenal. Yanzu haka United tana a matsayin ta biyar ne a teburin yayin da Arsenal take bin ta a matsayin ta shida tare da tazarar maki biyar a tsakaninsu duk da yake Arsenal na da kwananniyar wasa ɗaya da bata buga ba. A ƙasar Spain ƙungiyar Atletico Madrid ta sami gurbi a gasar zakarun Turai ta baɗi karo na biyar kenan a jere bayan da a yau ta doke Eibar da ci ɗaya da nema a wasan gasar La Liga ta kasar Spain ɗin lamarin da ya sanya ta cikin ƙungiyoyi hudu na saman teburin gasar. Yanzu haka Atletico ɗin na fatan buga wasan karshe ta gasar ta zakarun Turai ta bana wato karo na uku a cikin shekaru hudu domin ko za ta karbi bakuncin real madrid a wasa na biyu na wasan kusa da na karshe na gasar a jibi laraba duk da yake ta sha kashi a wasan na farko da ci uku da nema murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria To da fatan za a yi mana afuwar wancan shiri da muka ɗan dakile kamar minti ɗaya daga ciki saboda yanayin da muka sami wannan magana ta maganar sakin wasu daga cikin 'yan matan Chibok duk da yake dai Ibrahim ya gaya mana cewa a hukumance ba a faɗa ba amma dai ana sa ran akwai wani abu da zai iya biyo baya a kai. Da haka ni Usman Kabar ke cewa a madadin dukkanin abokan aiki mu zama lafiya.